majami'ar arn ta birnin yamai kenan inda tawagogin matasa daga yankuna takwas na kasar Nijar suka hallara domin bikin buɗe taron suna shekara-shekara da ake kira kan Dijen. maudu'in haɗuwar ta bana shine rawar da matasan krista za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaban al'umma Suleiman Abdu shine sakataren kungiyar matasan ORN. Wannan taruwa tana da muhimmanci sosai ga matasa namu sabili da tana basu dama su san irin muhimmanci ko kuma irin rawa da suke taka bisa eh, cikin rayuwa ta ƙasa wadda suke da kuma da rayuwa ta iglesia ita kankanta don ka irin wannan abubuwa ne wannan taruwa suke ba mu dama mu waye ma matasa kai tare da shugabannin namu na ruhaniya wanda sun karanci Eh, tauhidi. Jan hankulan matasan Kirista akan maganar gwada kyawawan ɗabi'u a duk inda suka tsinci kansu na matsayin wani ɓangare na abubuwan da ke kunshe a ajandar wannan taro, kamar yadda za a ji daga bakin Adamu mai dashi mamba a kwamitin tsare-tsare. Watan an gani su a gaji akwai mutane kamillai masu tsoron Allah. Sa'annan kuma a cikin zama lafiya muna son matasan mutuntu da an gani su a zamanto mutane na masu lafiya masu zama lafiya. Sa'annan in muka ɗauko fanni na ƙasa mun ga cewa da lokaci yawanci kishin ƙasa yana shirin bari zukatan mutane amma muna so matasan su zama da abin koyi wata da an gani su an ga cewa da mutane masu kishin ƙasa sun kasan wajibinsu, da kuma haƙƙinsu a majinsu na 'yan ƙasa tsatsauran ra'ayin addini na daga cikin matsalolin da aka yi imanin cewa suna kan gaban dalilan da ke haddasa fitintunin da ake fama da su a yau a duniya mafari kenan da taron na mai ke son ganar da matasa illar wannan halayya waɗannan abubuwa ne wanda yau ya kamata gaba ɗaya mu tashi domin mu ga mai kokuwa yadda matasan mu ba su shiga cikin irin wannan abun ba in mun lura akwai kuma hatsari na yau eh, yanar gizo ya zama na abu wanda ke da hatsari eh, na gaske idan mutane ba su gane matasa ba su gane ba unwani da shi yana aika su ga hatsari sabida bisan shi suna koyo abubuwa wanda ba su kamata ba domin bayar da misali akan muhimmancin kawar da bambance-bambancen da ke da nasaba da dalilan addini Ƙungiyar matasan Krista ta gayyato wasu matasan musulmi domin halartar bikin buɗe wannan taro. Aliyu Umaru shine shugaban majalisar matasan Nijar CNG. Eh matasa Kirista ne musulmi ne in babu kwanci hankali mun duka ne za mu ji wahala. Kenan ya kamata mu sa addinin namu baya mu sa kasan namu gaba don mu gina kasan nan. A shekarar 1973 ne aka kirkiro da wannan taro na kan Deshen da zummar karfafa dankon zumunci tsakanin matasan majami'ar Anglican ARN. Dalili kenan a dabra da wannan taro na tsawon kwanaki shida mahalartan ke sa ran gudanar da wasu ayyukan jin kai waɗanda suka hada da ziyarar fursunoni bayar da gudunmuwar jini a asibiti sai kuma ayyukan da shan itace a wata unguwar birnin yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar